shugaban riko na hukumar efcc ta najeriya ibrahim magu ya jagoranci wasu bukukuwa da aka yi a najeriya domin kadamar da wannan rana ta musamman da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin neman haɗin kan al'umma a yaƙi da cin hanci da rashawa. Shugaban EFCC ya ce lallai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ya kai matsayin ko a yi ko a mutu. Ga dai ƙarin bayani da Ibrahim Magu ya yi mun dangane da wannan ranar. Ah, a ƙarshe ne mun yi eh, na zo na yi jawabi a kan cewa yaki da cin hanshi da rashawa wannan abu ne wanda ya shafi kowane al'umma eh, eh, na Najeriya ya kamata a hada kai kuma mun samu mun ilmantar da fahimtar da mutane a kan cewa dole ne a hada kai a samu moriyar wannan yaki ita ce yanzu ta gagare mu ta gagari Najeriya. Menene ya baka karfin gwiwar ko tunanin cewa maganar yaƙi cin hanci da rashawa ya yi tsanani da ko a yi ko a mutu ne a najeriya alal misali za mu yi nasara nasara za mu yi ta nasara za mu yi ta kawo yanzu a wannan domin bukin wannan ranar menene abu na musamman a wannan yaƙi nasarar da ka samu wanda za ka ga 'yan najeriya domin su san e wannan akwai alama za ku yi nasara a wannan yaƙin abin da ya rage kawai mu ilmar da mutanen jama'ar najeriya gaba ɗaya kowa ya haɗa kai a ilmantar da mutane a waye musu kai cewa ita ce matsalar wannan Najeriya ita ce matsalar country so na ga maka ni na tabbata wallahi na yadda yawanci zai kai kusa 90% of Nigerians suna supporting namu only kalila ne muna kai shine a amma na ga maka suna oleta za ka kowa zai koma ba wata fita ai in ba yaki da eh, abin nan ba eh, komi in ba yi ta to kamanta akwai masu ganin cewa akwai turjiya ko zaɓe da kuke yi ba gadangadan kuke wannan yakin ba tunda har yanzu akwai mutane kamar su babu shirin lawal da ambasada oke da ba ku kai su gaban kuliya ba muna nan muna kan bici za mu kai su mana duk wanda ya yi laifi za a kai shi ko ina tabbatar maka amma maganar su babu shir ai gwamnatin tarayya da majalisa duk sun yi bincike sun tabbatar da akwai wannan laifin ma shi yasa aka kore su daga aiki wani bincike kuma ya rage ku yi kafin a kai su kotu a irin nasu bincike da kuma irin nawa binciken akwai bambanci mu muna yi muna samun evidence muna firfarin mu kotu so kaga namu ya fi tip sosai kaga binciken namu very confidential ba ba fito fili duniya ta sani kwanan baya jami'an ka sun je su yi aiki a kamo tsohon shugaban hukumar eh, dss da kuma tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa amma jami'an DSS suka hana ku wani ake me ake ciki dangane da rashin haɗin kai da ake samu tsakanin ku da DSS a yanzu a wurin wannan yaƙi da kuke da cin hanci da rashawa. Muna nan muna muna aiki a kai kuma na ga maka sai aiki zan yi ta. To ai wannan ya nuna cewa akwai wasu jami'ai irin ku da ba su goyon bayan wannan yaƙin da kake yi kenan ko? Eh to dole ne akwai su mana amma za mu yi maganin ana nan ana tautauna Ibrahim Magu kenan shugaban riko na hukumar EFCC ta Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja dangane da irin fafutuka da kuma nasarorin da ya ce hukumar tana samu wurin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya a daidai lokacin da ƙasashen duniya baki ɗaya aka yi bukukuwa na tunawa da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin jawo hankalin al'umma akan muhimmancin yaƙi da cin hanci da rashawa a kawo ci gabansu. umar faruk musa murar amurka a abuja Nigeria.